a daidai wannan lokacin a cikin wannan gidan talabijin in mu mai albarka na Africa TV 3. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Muna cike da farin ciki da murna da Allah ya sake haɗa mu da ku a yau ma. Ya ku 'yan uwanmu musulmi. Ga ya Ramadana kuma shi kenan kuma sai na wata shekara in Allah ya kai mana rai. Muna addu'a muna roƙon Allah. Allah ya karɓa mana ibadunmu. Allah ya sa aikin da muka aikata nagari aiki na kwarai gaba ɗaya Allah ya sa mun dace Allah ya sa mun samu kanmu daga cikin waɗanda aka sanya sunansu a cikin ɗiyan aljanna a cikin wannan watan azumin ramadana na bana ya ku 'yan uwanmu musulmi muna jan hankulanmu muna jin hankulan juna don Allah yadda a cikin watan azumin ramadana mun gyara tsakaninmu da Allah yadda a cikin watan azumin ramadana mun aikata aiki mai kyau aiki na gari hakan kuma a bayan ramadana ma mu sani da allah nan da muka bauta ma a ramadana kuma allah nan shi yana nan kuma allah nan yana nan allah nan yana nan kuma shi ake bauta ma iya ƙarshen rayuwa ba watan ramadana ba ake bauta ma ba ba watan ramadana ba ne ake bauta ma ba wanda ake bauta ma shine allah da ya halici watan ramadana Allahn da ya halici watan Ramadana shi ake bauta ma kuma shi Allah nan yana nan a watan Ramadan yana nan a bayan Ramadan yana nan a kowane lokaci Allah yana nan don haka in ma an ce Ramadana ya ƙare Ramadana ya tafi to ya kamata mu gane da Allah shi yana nan kuma Allah yana nan dawwamamme Allah baya mutuwa Allah yana nan dawwamamme Allah yana nan a kullum ya ku ƴan uwan musulmi Allah muke roƙo yanda ya nuna mana wannan watan azumin ramadana na bana Allah ya nuna mana na baɗi daga cikinmu wa'anda mun soma wannan azumin na banan tare da su amma ba su ga ƙarshen wannan azumin ba kamar yadda mu muka ga ƙarshen wannan azumin muna roƙon Allah Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu wa'ansu uwayenmu ne wa'ansu ubannanmu wa'ansu kannanmu wa'ansu yannanmu wa'ansu abokananmu wa'ansu mun san su wa'ansu ma bamu san su ba roƙon Allah muke dukkan musulmin da muka soma wannan azumin na banan tare da su amma ba su ga ƙarshen wannan azumin ba Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu muna roƙon Allah mu ma da muka ga wannan watan azumin na bana Allah ya nuna mana azumin shekara mai zuwa na baɗi kamar yadda malam bahaushe ke cewa Allah ya nuna mana baɗin baɗaɗa muna roƙon Allah in mun ga azumin baɗi Allah ya sa ma rayuwar mu albarka mu samu mu aikata alkhairi kuma in kuma Allah ya sa wannan azumin na bana shine na ƙarshe a rayuwar mu tunda wallahi da yawa daga cikin mu mun ga wannan azumin na bana amma na shekara mai zuwa baɗi da dama daga cikin wallahi ba mu gane shi da dama ba su gane shi wataƙila ni ne ko kuma kai ne ko kuma hadda ke wannan sani yana a wajen Allah in Allah ya sa azumi na shekara mai zuwa baɗi mu ba mu daga cikin waɗanda za su ganin wannan azumin to Allah ya mana rahama Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu gidan aljanna Allah ya gafarta mana kurakuran mu in kuma Allah ya sa mun ganshi alhamdulillah Allah ya ba mu ikon da kuma ƙoƙari da kuma ƙarfin gwiwa wajen aikata alkhairi fiya da ƙoƙarin da muka aikata a cikin wannan azumin na bana Allah ya sa na baɗin da za mu aikatawa alkhairin ya fi na wannan shekara wanda mun kai. ya ku ‘yan uwanmu musulmi mu dage wajen aikata alkhairi don Allah a yau bayanin da zamu muku zamu majuna bayani ne akan adabul eid ladubba da ake son mutum musulmi ya kula da su a ranar idi a ranar sallah a ranar sallah da farko ranar idi ranar sallah rana ke ta murna da farin ciki da jin daɗi rana ke da ake son musulmi a ga kowa yana murna kowa yana farin ciki kowa yana jin daɗi a ranar sallah a ranar idi kan mu manta da zakatul fitri fa zakar fidda kai mun yi muku bayaninta kenan ana son kowa ya fidda zakar fidda kai kan mu manta da ita zakar fidda kai ana bada ta tun kafin idi kakka kuskura ka ɗaya mai zakar fidda kai kuma ka je idi ka fidda zakar fidda kai ka je idi ka aje ta a gida sai ka dawo daga idi ka ce ka je ka bada ta zuwa ga a'a in ka fidda ta da gaugawa za ka yi kamar zama za ka bada ta zuwa ga wanda Allah yake a bada zakar fidda kai talaka yana fiddawa mai kuɗi yana fiddawa kowa yana fiddawa kuma duk wani wanda yake a gidanka kana fidda mishi zakar fidda kai tiya ɗaya ɗaya in mutum goma ke a gidanka tiya goma za ka fiddawa in mutum ishirin suke a gidanka tiya ishirin za ka fiddawa in mutum arba'in suke gidanka tiya arba'in za ka fiddawa tiyan inda hali muka ce mutum ya fidda shinkafa in akwai hali in kuma babu hali ka da abin da Allah ya sauƙaƙe maka muna bayani akan adabul eid ladubban idi ranar idi rana ke ta murna da farin ciki da jin daɗi rana ke wadda ake son a ga musulmi kowa yana faraha da farko ana son ranar idi mutum ya yi wanka alghusli wa tatayyub wa labsu ajmalu thiyab ranar sallah idi ana son kowane mutum musulmi namiji ko mace mutum ya yi wanka in mutum ya yi wanka mutum ya sanya tufafi masu kyau in ka ɗumka sabon tufafi ka sanya sabon ɗumkinka in baka ɗumka sabon ɗumki ba to ka sanya mafi kyawun tufafin da kake da ana so mai gida ya sema iyalin shi tufafi ka sema ɗiyanka tufafi na sallah Allah ya saka ma maza da alkhairi maza ba su da dama kwanan nan kaga namiji ya sai ma ɗanɗan shi da ɗiyan shi dukan ya sai musu tufafin sallan idi da takalmin idi ya sai ma ɗiyan shi mata dukan su tufafin sallah idi da kuma takalman sallan idi to ranar idi ana son kowa ya yi wanka da yara da manya da maza da mata dukkanin mun gaba ɗaya ba a so a gani kazami a ranar sallan idi kowa ya yi wanka namiji in ka yi wanka ka sanya tufafin ka masu kyau in kan sanya tufafin ka masu kyau kuma ka sanya hula sannan kuma namiji ya sanya turare namiji yana sanya turare amma mata mata su in sun yi wanka in sun sanya tufafin su masu kyau in mai gida ya ka miki tufafi sabi na sallan idi alhamdulillah in mai gida bai samu ba ya kawo miki hajiya ummata ma'aifiyata ki haƙura in bai ka miki ba yau wata rana zai kawo miki kace ke zaki tada ma mijinki da kayan baya kace ke zaki tada ma mijinki da hayaniya da tashin hankali saboda bai ka miki tufafin sallah ba tufafin idi in ya kawo miki alhamdulillah in bai kawo ba tsofin tufafin da kike da daman an wanke an goge ki sanya wa'annan tufafin Allah ya sa albarka eh ki haƙuri kin ji gare ki nake hajiya yar uwata Allah ya miki albarka duniya da lahira yanzu bayan mutum yayi wanka mutum ya sanya tufafin shi mata ba su sanya turare mace haramun ne ta sanya turare ta je da shi masallaki babu kyau mace ta sanya turare ta je masallaki sai dai ta sanya turare a cikin ɗakin ta dan mijinta amma ba ta sanya turare ta je da shi waje wannan bai da kyau ana so maza in sun yi wanka sun sanya turare su kuma mata sun yi wanka sun sanya tufafinsu amma ba su sanya turare mata sai su sanya hijabin su dogo mai tsawo yanzu ana so kafin mutum yake zuwa sallan idi sunna ce mutum ya samu ɗiyan dabino ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kul manzan Allah bai tafiya sallan idi karama karaman sallah sai idan ya samu ɗiyan dabino hatta ya akul tamaratin wa ya na witra yana nemo ɗiyan dabino ya ci imma dabino guda uku ko guda biyar ko guda bakwai kenan dabino manzon Allah yake sa a bakin shi kenan sunna ne ran sallah karama idi karama kafin mutum yake zuwa sallan idi ya nemo ɗiyan dabino ya sa a bakin shi ya ci haka in namiji ne in mace ce in kowane ne dukan mu gaba ɗaya ranar idi bayan mun shirya mun samu ɗan dabino mun ci bayan mun yi arwalla yanzu ana so mu kama hanya zuwa sallan idi idan mutum ya kama hanya zai tafiya sallan idi in mutum ya zo masallacin idi ana so in zaka tafiya bisan hanya kana tahiya kana subhanallah alhamdulillah kana allahu akbar kana azkar inka allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd in ka zo masallacin idi in ka zo hilin idi ko idan mutum ya zo filin idi sai mutum ya shimfiɗa darduman shi mutum ya shimfiɗa darduman shi ya zamna haka ana nan zamne su kuma mata su je hilin wajen mata kenan tunda ummu radiyallahu anha qalat umirna an nukhrij al-awatiq wal hayd fi al-idain يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى أمي عطية الله يردد إتاتك موزا waɗanda muka yi zamani ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzan Allah yana umurtanmu da mu mata har da mu muje idi eh da 'yan mata 'yan ƙanana ƙanana da 'yan mata wanda suka girma da 'yan mata uwaye da uwaye da tsofaffi dukkan mu mata manzan Allah yana mu a ranar idi mu je zuwa ummi atiya radiyallahu anha tace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu mu uwaye mata da 'yan mata 'yan ƙanana da tsofaffi da dukkanin mata gaba ɗaya su ma su je zuwa hilin idi take walhunyadu hatta matan da suke a cikin jinin al'ada jinin haila su ma manzan Allah ya umurke su da su je hilin idi ya shahadun alkhair don su zo su halarci alkhairi su ga yanda musulmi na ƙasa suke haɗuwa yanda musulmin suke taruwa a hilin idi a ranar idi wa da'awatal muslimin dan su karbi kiran musulmi gaba daya don kiran idi don taruwan idi ba na maza ba ne ba kadai na dukkanin musulmi ne maza da mata yara da manya da tsofi kowa ana so a ranar idi ya zo hilin idi amma in an zo hilin idi wa ya'tazilul huyyud al musalla matan da suke a cikin jini na al'ada matan da suke ga ganin jinin haila da matan da suke ga ganin jinin aihuwa su in an zo hilin idi suna zamnawa ne ba su yin sallah don sabida mace in tana jinin al'ada dama ba ta sallah kenan ko da matan da suke jinin al'ada in sun zo hilin idi su ba za su yin sallah ba sabida suna da larura na jini na al'ada wanda zai hana musu sallah amma suna zamne tare da mutane suna kallo yadda musulmi suka haɗu in an zo sallan idi in an zo hilin idi da mutum ya zo sai ya zamna lokacin da limam ya zo sai ku ji an kabbarta sallah ba a iƙama sallan idi ba a mata iƙama da an zo sai ku ga limam ya yi kabbara guda bakwai a raka'a ta farko Allahu akbar kuma sai ku yi kabbara Allahu akbar sai ku yi kabbara sai sor bakwai bayan limam ya yi kabbara sor bakwai sai ya karanta alhamdu fatiha da sura imma sabbi ko kuma wata sura haka in limami ya yi ruku'i sai ku yi ruku'i tare da shi gaba ɗaya limami ya kawo raka a ta farko idan ya kawo raka a ta biyu zai yin kabbara guda biyar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara guda biyar kuma sai ku yi kabbara bayan kabbaran limam limam ya karanta fatiha alhamdu da sura ima alhamdu da hal'ataka hadithul ghashiya ko kuma wata sura can wadda Allah ya sauƙaƙe mishi in limam ya zamna ya tahiya kuma ku zamna ku tahiya lokacin da limam ya sallame sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ku kuma sai ku sallame sai ku zamna ku saurari huɗuba al khutbatu fil idi sunna wal istima'u ilaiha sunna khutuba taron idi sunna ce mutum ya zamna ya saurari khutuban idi kuma wannan shi ma sunna ne daga lokacin da limami ya hau yana khutuba ana son kowa ya zamna ya saurari khutuba wadda limami zai karanta muku za ku ji limami ya karanta muku wani saƙo zuwa gare ku al'ummar musulmi na aja hankulan musulmi kewa Allah ya gwada mana wannan watan azumi mun azumke shi sannan kuma ya kamata mutum ya san Allah ya bauta ma Allah a cikin watan azumi a bayan watan azumi ma mutum ya bauta ma Allah kada a ce bayan Ramadana mutum ya juya ma Allah baya mutum ya zamanto wanda baya bin umarnin Allah in limami ya kare huɗuba zai yi kasa zai yi ma kasan addu'a ya yi ma dukkanin musulmi addu'a gaba daya in limami ya kare huɗuba sai a sallami kowa sai kowa ya tashi ana so a ranar idi bayan ka dawo gida attahni'atu bil eid mutane su majuna barka da sallah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance yawmal eid يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم haka suke ke majuna sahabbai suna ke majuna barkanmu da sallah Allah ya karba mana da mu da ku azumin da muka yi Allah ya karba mana ayyukan mu da muka yi ranan idi bayan an gama sallan idi idan mutum zai dawowa gida daga hilin idi ana son mutum ya canza hanya kan mutum ya bi hanyar da ya dawo a'a kai ya dawo da hanyar da ya bi ya tafi ka canza hanya ka sauya hanya kamar yadda ya zo a hadithin jabir radiyallahu anhu yake kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam. idha kana yawmal eid khalafa tariq manzon Allah sallallahu alaihi sallam ran idi in an gama sallan idi in zai dawowa gida yana canza hanya yana bin wata sabuwar hanya ba wadda ya bi ya tafi ba yake bi yana canza wata sabuwar hanya ana so mutane su majunan su barka da sallah a yafe majuna tsakanin makwabta da makwabta in ka dawo gida ka iske makwabtanka dukkan su ka shiga su ka musu sallama assalamu alaikum wa barkanmu da sallah ai mana gafara Allah ya maimaita mana Allah ya karba mana azumin mu Allah ya karba mana ibadun mu ku yafe mana abin da muka yi muku na daidai da na rashin daidai ana son kishiyoyi biyu kishiya da kishiya dan Allah a ranar sallar idi ku sa hannunku a cikin hannun juna ku sallama ma juna kun ji uwayena masu albarka kuma juna sallama assalamu alaikum wance barkanmu da sallah Allah ya maimaita mana ayi mana gafara kuma da zama tare Allah ya gafarta mana ana so tsakanin miji da mata dan Allah a ranar sallar idi namiji ka sa hannunka a cikin hannun matarka kai mata assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa musulmi biyu in sun sa hannu a cikin hannun juna in sun gaida juna da kyau da kyau kafin suke sakin hannuwan Allah zai gafarta musu zunubansu namiji ka sa hannunka a cikin hannun matarka ka yi mata barka da sallah ka neme ta ta yahe maka duk abin da ka yi mata da zunubi wanda ka sani da laifin da ka yi mata wanda ka sani da wanda ma baka sani ba da wanda ka manta da wanda baka manta ba da wanda kai a boye da wanda baka yi a boye ba duka ka neme ta ta yafe maka ke ma mace ki nemi mai gidanki ya yahe miki wane barkan mu da sallah mai gida dan Allah a yahe mana kuskuren da muka yi mai gida da wanda na sani da wanda ban sani ba wata rana na ɗauki wayanka na diba na ga me message a cikin wayanka wata rana na ɗauki wayanka na aika maka yana kuɗi wata rana na ɗauki ka da saura a cikin aljuhu wata rana na ɓata maka rayuwa duka mai gida ina nema ka yafe mini sai yake wanke na yafe miki Allah ya maimaita mana Allah ya yafe mana musulmi su yi ma juna barka da sallah a ko ina muna muku barka da sallah muna muku fatan Allah ya sa ai sallah lahiya Allah ya maimaita mana da mu da ku kuma muna nema ku yafe mana wanda zai iya ji yake a ustazi ai malam ya taɓo ni yayi magana a kaina na yafe muku ku duka kuma ku yafe mana uwayenmu da ubannanmu da malamanmu Allah ya yafe mana gaba ɗaya muna gaida ma'aikatan Africa TV 3 muna gaida malam Nur muna gaida malam Nur da malam Abdulrahman muna gaida su sosai sosai muna gaida ma'aikatan Africa TV 3 duka Malam Nur Allah ya saka mishi da alkhairi da irin kokarin da ya yi, masha Allah, Allah ya biya shi, Allah ya kara mishi albarka daga can kasar Riyadh. can birnin saudiya muna gaida kuma su malam mamman sani magawata da kuma su malam umar alhaji yusuf da kuma duka malaman na Africa tv muna gaida ku kuma masu kallon Africa tv ko ina da ko ina a fadin duniya mu ne muku barka da sallah allah ya maimaita mana a yafe mana kuma da zama tare hadha ma indi wa billahi tawfiq subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh